kuma bayan annaba dole sanya manzanni ko wasu wasiyai wanda za su ci gaba da wannan sako za mu ga bayan annan musa da harun annabi yusha ya ci gaba bayan annabi yusha sannan sauran wasiyai bayan annabi isa shamunu safa da sauran wasiyai goma sha na sun ci gaba wasu yan annabi musa goma sha sun ci gaba har lokacin annabi isa bayan annaba daban-daban sun zo su ma bayan su har zuwa lokacin annabi isa annabi isa bayan sa wasiyansa goma sha biyu cikin shekara ɗari biyar sun ci gaba har suka riski wasiyin manzon allah na farko imam ali wanda yake shine wasiyinsa na farko da za mu ga an samu ci gaban salsala har zuwa yau akwai wasiyin manzon allah wanda yake rayu a yau za mu ci gaba da bayani kan tabbakokin annaba da manzanni da imamai menene annabi mai mursali manzo mai wilaya imami ko wali manzanci alaka ce tsakanin annabi da bayan allah isar da sako annabci alaka ce tsakanin ubangiji da annabi yayin da yake bashi labari ya bashi wahayi amma wilaya ko imama imamanci yana da ma'anoni guda biyu in mun ci imamanci wani lokaci muna nufin jagorancin al'umma a nan imamanci ba jagorancin al'umma muke nufi ba imamanci ana muna nufin wannan sirri mai girma na wilayar ubangiji a gane bambanci wilayar ubangiji ita ce mafi daraja mafi kololuwa mafi ɗaukaka fiye da kowane matsayi <clears throat> bayan wilaya ubangiji da aka fi da imamanci kamar yadda muka ce ba da ma'anar imamanci da ma'anar jagoranci ba yauwa imamanci da ma'anar wilayar ubangiji mai girma sannan sai annabci a daraja sannan sai manzanci wilaya ta fi annabci daraja annabci ya fi manzanci daraja mutakallimun sun saba wa ahlul bait akan wannan sun saba ahlul bait kuma sun saba qur'ani Kur'ani ya nuna mana cewa sai da annabi Ibrahim wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin kala qala inni ja'iluka lin-nasi imama annabi Ibrahim sai da ya zama annabi ya zama mursali aka jarrabe shi da yanka ɗansa aka umarce shi da yin abubuwa daban-daban duk ya ci jarabawa sannan Allah ya ce zan sanya ka imami wato zan baka matsayin imama imama ɗin nan ba yana nufin jagorancin mutane yana nufin matsayin imama matsayin wilayar Allah <clears throat> saboda haka waliyullah matsayinsa da darajarsa wilayatullah ta fi matsayin nubuwa ta fi matsayin risala wannan shine qur'ani ya zo da shi kuma shine ahal manzon Allah ya zo da shi kuma shine ahal bai suke a kansa amma mutakallimun na na mazhab sunna sai suka ce mursali yafi annabi annabi yafi wali kuskuren da suka samu shine sun kasa gane cewa girman wilayar annabi ita ce girman annabtarsa kuma ita ce girman manzancinsa wilayatin laɗin manzan Allah ta fi kowanne daraja shi ya sa ma don haka sai zama annabtarsa da manzancinsa ya fi na kowa in ba haka manzanci iyakacinsa duniya shi ya sa za ga annabi isa in ya dawo ba zai dawo annabi ba ba zai dawo manzo ba ba zai dawo annabi amma zai dawo waliyullah amma ba zai dawo annabi ba ba zai dawo mai mursali ba shi yasa tun da wilayar imam mahadi tana karkashin wilayar manzon Allah ta fi wilayar annabi isa girma da daraja annabi isa zai zama cikin mabiya imam mahadi wannan kuma Allah ya haka domin yana mana matsayin manzon Allah da alayensa ya fi na sauran annaba wilayar su tafi girma imamu su tafi girma tafi da kima to wannan shine formular da wayancan da suka saba Qur'ani da manzon Allah da albai suka dauka sai suka dauka manzo yafi annabi annabi yafi shi yasa sai suke cewa tom shi yasa maza mu irin su fahar razi da sauransu lokacin da suka zo an fusa na an fusa kum game da ayar nan ta alo na da abna ana abna akum an fusa na an fusa kum Allah ya sanya ali nafsi rasulillah sai suka ce to idan an bi ta ayar qur'ani lalle ali ya fi annaba daraja idan an bi ta ayar qur'ani wa an fusa na an fusa kum tunda ya sa shi nafsuhu idan an bi ta ayi Kur'ani, Ali bayan manzon Allah a daraja sai Ali sannan sauran annabawa amma tun da malaman mu sun tafi akan cewa manzo annabi ya fi ba annabi ba annaba sun fi Ali daraja kirikiri aka saba wa Qur'ani kirikiri aka shelanta idan dai ta Kur'ani ne ya fi daraja amma idan saboda sun kasa gane cewa wilaya ita ce daraja shi yasa zai iya yiwuwa ya zamanto wali mai daraja da wilayar Allah mai daraja amma ba a ba shi annabta ba amma bayan an wancan annabin ya fi shi daraja ba saboda wilaya shi tafi daraja wilaya ce matsala din idan wilaya tafi daraja an aiko shi ko ba a aiko shi ba ya fi wanda yake wilaya kasa da daraja wannan ne dalilin da ya sa ittifakin musulmi aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa ulama ummati afdalu min anbiya bani isra'il malaman al'umma ta sun fi annaban bani isra'il daraja su waye wayannan malaman wayannan malaman da ya nuna mana Allah akalla ya nuna mana goma sha biyu siyansa su ne malaman wannan al'umma wasu suna cewa har sauran malamai ala'ayi halin ba mu da cikakken hujja cewa za mu haɗa sauran malamai mu ce sun fi annabawan bani isra'ila amma wannan malaman al'umma ɗin su goma sha biyu daga ali zuwa imam mahdi su ne malaman kowane zamani su ne jagoran kowane zamani su ne muke da yaƙini manzo Allah ya ce sun fi annabawan bani isra'il darja sun fi annabi musa sun fi annabi isa akwai wani malami da na je na tafsiri yana murmushi yana dariya yana jin daɗin wannan hadisi cewa malaman Allah kansa ya rasu yanzu malaman al'ummata sun fi a annaban bani israel daraja yana murmushi ana sa tafsirinsa a rediyo yana murmushi yana jin daɗi shi ya ɗauka shi ne ya fi annabi Isa ya fi annabi Musa daraja ya za ya fi annabi Musa da annabi Isa daraja sun fi shi wilayar Allah mai tsanani mai girma sun fi shi sanin Ubangiji sun fi shi wilayar Allah sun san baɗinin wilayar Ubangiji suna karkashin baɗinin wilayar Ubangiji so da haka malaman da ake nufi su ne wa'annan wasiyan manzon Allah guda goma sha biyu idan muna so mu ce bayan su sauran malamai sun shiga ciki muna buƙatar dalili gaskiya mai ƙarfi amma abin da muke da kini shine wa'annan Ali Hassan Hussein zuwa Imam Mahadi wayanda su ne wasiyan manzon Allah kuma ittifakin al'umma kowannen su a zamanin su ya fi kowa ilimi ba su taɓa yin ilimi wajen wani ba ba su taɓa karɓa daga wajen wani ba sai dai wani ya karɓa daga wajen su to wannan shine babban dalili na cewa akalla ya isa ya zama malaman al'umma su ne ake nufi bayan wasiyan manzon Allah da su da cewa su ne halifofinsu wannan muhimmi ne musamman wannan shi yasa da eh, babu jibril yana zo wa waliyullah imami ko jibril bai zo masa ba ya ga mala'ika ko bai ga mala'ika ba muhimmi shine in wilayarsa ta fita wannan annabi karfi ya fi shi daraja a wajen Allah shine muhimmi shi yasa daidai gwargwadon wilayarsa daidai gwargwadon karfin annabtarsa daidai gwargwadon karfin manzancinsa da akwai annabi bayan manzan rahama a ce annaba imamai a ce an yi musu wahayi wahayi na annabta ba wahayi na wilaya ba suna samun sako na wilaya wannan tabbas suna samun shi sako na wilaya amma ba sako na annabta ba shi yasa manzan Allah yake cewa lan ba adi shi yasa manzan Allah yake cewa da Imam Ali innaka tasma'u ma asma'u watara matara walakin na kalasta bi na biyi kai kana jin abin da nake ji kana ganin abin da nake gani sai dai kai ba annabi ba ne wannan muhimmin lamari ne musan wannan to sai zamanto al'ummanin ta yi wa ali muhammad hassada ba mutanen da suke tsananin kiyayya da alayen manzan allah irin al'umma annabin kansa wannan ya ishi abin mamaki annabi ya zo da sako ya zo da wannan daraja tasa da wannan kima tasa musulunci ya zo kur'ani ya zo kulla as'alukum alaihi ajran il mawaddata fil qurba wajibi ne a so wannan ahlul bait sannan yayi bayanin su a ahlul bait yayi bayanin su goma sha uku ne alal akalla hudu a zamaninsa yi zamani da su sauran sun ba da bayanin tara cewa ali fatima hassan da hussein suna ciki matarsa za ta zo ta shige ce ke ba ciki wayannan hudun muna da yakini bayan manzon Allah an wajabta mana son su sauran kuma sun yi bayanin wayannan guda tara daga Imam Zaid bin zuwa Imam Mahdi suna ciki wanda ya hada sa goma sha biyu da sai da Zahra wanda Allah ya ce ladan da Allah yake so sakamakon kawai da yake so na wannan sako mai ni'ima da ya kawo mana wannan rahama ta ubangiji shine mu so wayannan su goma sha uku bayan wajabcin son manzon Allah dole a so wayannan to a kan me al'umma za ta yi musu hasaza za ta ƙi su hatta da magana jibra'il da sai da zahara da take da wilaya sirri na daga sirri mai girma wanda wasu daga cikin malaman sufaye wannan hatta da ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa babba ba na son kawo mutane yana raye kuma alayin bala mai ya taɓa zuwa yake cewa ya wilayar allah bayan manzon allah ta cira ta ne zuwa ga sai da zahara har ma yake cewa wilayar Allah bayan sai da zahara ta koma hannun sai na Ali ne baɗi shi shine halifan manzon Allah a zahiri an samu abubakar umar usman shi yasa sai zamanto duk inda suka yi kuskure dole su nemi ali kowannen sai na cewa ba dan ali ba da na halaka abubakar umar usman kowanne na ba dan ali ba da nan halaka saboda dole su koma zuwa ga waliyullah wanda yake sirrin Allah yana hannunsa a duniya hujja Allah a bayan kasa wanda da halifan musulmi da wanda ba halifa ba dole ne bi shi kamar yadda umar yake gaya wani mutum da ya ki hukuncin ali ce kai kai hattara wannan waliyinmu ne baki ɗaya shine waliyi na shine waliyinka duk wanda wannan ba waliyin shi bane in ji umar bin khattab ya taɓi ya halaka duk wanda ali ba waliyin shi bane saboda haka mu san kimar <clears throat> wayannan abubuwa da muhimmancin su mu san cewa wilaya ita ce muhimmi annabi ne shi kuma annabi ba darajarsa tana nan shi yasa suka fi annaba bani isra'il daraja da ittifakin musulmi kuma wilayar nan tasu wilaya ce daga ubangiji wacce take karkashin wilayar manzon Allah tana cikin kwakwan tsatsan wilayar manzon Allah shi yasa ta ta sauran annaba daraja wannan shine sirrin da suka samu wannan fifiko so da haka za mu zo mu gani wannan darajoji kenan na wilaya shi yasa idan muka ce imama ko da yaushe a gane wani lokacin an ce imama ana nufin wancan matsayi na wilaya wanda shi muke nufi amma in ka ce imama kana nufin shugabanci na zahiri ya jagoranci mutane kamar da halifofi suka yi kamar da shugabanni suke a yau wannan ɗaya daga cikin haƙoƙin imami ne ba shine abin nufi da imama ba wannan jagoranci ne ana ce mishi imama a luga shi ma ɗaya ne daga cikin haƙoƙin imami in allah yadda a wannan a takaice kenan za mu karanta wasu rayu mu ji wani ludufi da allah subhanahu wa ta'ala yake imamai bayan nan kamar yadda za mu faɗi ludufin da yau sai da zahara za mu faɗi ko muhaddisun bayan imamai kafin lokacin manzon Allah akwai su a lokacin manzon Allah eh, imamansa da sai da zahara muhaddisun ne al'umma ta musu hassada saboda sarakuna da suke gaba da su na bani umayya da bani abbas suka haifar da wannan bala'i cikin kwakwalen musulmi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh